This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta voahausa.com ta intanet. Masu jin ma ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. sauraron mu assalamu alaikum ta ku ce halima jimarau da wannan yammacin lahadi daga nan birnin washington dc ke watan duk na lahiya kuma kuna cikin ƙoshin lahiya. Da farko ga kanin labaran duniya. To kasar Iran ta buƙaci kasar Saudiya da ta nemi gafara game da mutane 769 da suka mutu. Kana wasu dama suka ji rauni sakamakon aikin hajin da ake yi bana a can kasar. Yanzu haka dai an kashe ɗaya daga cikin manyan-manyan sojojin kasar Saudi Arabia a kudancin kasar inda take da bakin iyaka da kasar Yemen. ma francis ya kira ga hispanawa da ke zaune a nan amurka musamman ma mabiya ɗariƙa katolika da su gaba da nuna dauriya a duk lokacin da suke gudanar da su. to kamar kowace lahadi grace alheri abdu na tahe da shirin bishara kuma kamar yadda kuka ji a kanin labarai yau wannan shiri na grace na bishara ya mai da hankali ne akan ziyarar da fafaroma francis ya kawo na amurka amma kahin nan Muna tare da rahotanni daga Najeriya da Kamaru akan bayanan baya-bayan nan game da adadin mahajjatansu da suka halaka ko jikkata a ƙasar Saudiya. Sannan kuma za ku ji wani rahoto akan wani taron bita mai mahimmanci da aka yi ma 'yan jarida a Bauchi, amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. ƙasar iran ta buƙaci ƙasar saudi arabia da ta nemi gafara game da mutane 769 da suka mutu kana wasu dama suka ji rauni sakamakon aikin hajjin da ake yi bana a can ƙasar shugaban addinin ƙasar ayatollah ali khomeini ya faɗi haka a shafin sanar duniyar gizo yau ɗin nan ya ce ƙasar saudiya ta amince cewa duk wani abin da ya faru sakamakon wannan haɗarin laifin ta ne kuma ta roƙi al'ummar musulmin duniya a huwa musamman ma 'yan uwan waɗanda wannan lamari ya rutsa da su ya ce domin wannan ba abu ne da za a taɓa mantawa da shi ba kuma wasu kasashe za su bi diddigin wannan al'amari kana da yawan kasashen musulmai suna da tambayoyi da yawa akan wannan al'amari yanzu haka dai an kammala wannan aiki jiya ba tare da samun wata matsala ba a jiya. ministan kiwon lafiya na kasar ta saudi arabia khalid alfali ya faɗa jiya asabar cewa mutane 134 ne suka samu rauni iri daban-daban iran kuma ta ce iran kuma ce ke da yawan mutanen da yawan abin ya fi shafa domin kotuna da mutane 136 da aka tabbatar 'yan kasan ne kuma sun mutu haka kuma talabijin na kasar na iran ya bayyana cewa tsohon jakadar kasar a lebanon na cikin 'yan kasar ta iran su 300 da aka ga ba a gansu ba mahukuntan kasar iran din sun soki lamirin kasar saudiya da kakkausar lafazi domin ko sun bayyana saudiya da suka ce da da rashin sanin makama aiki akan haka ne iran ta lashe takobin kai karar sautar saudiya a kotun duniya na kasa da kasa shugabannin suka ce sun fahimci cewa kasar ta saudiya ba ta da sauran kwarin gwiwan da za ta iya daukan ɗauniyar taron mutanen da ya kai har miliyan biyu yanzu haka dai an kashe ɗaya daga cikin manya-manyan sojojin ƙasar saudi arabia a kudancin ƙasar inda take da bakin iyaka da ƙasar yemen kamfanin dillancin labarai na ƙasar ta saudiya ne ya bayyana cewa brigadier general ibrahim hamzi wanda shine mataimakin kwamandan runduna ta takwas yana cikin aikin kare ƙasarsa ne ya samu rauni shi dai hamzi yana aiki ne da sauran sojoji a jazi kuma ya mutu ne a asibiti sai dai har yanzu ba gano ainihin musabbabin mutuwar nasa ba sai dai kuma sojojin kasar ta saudiya da yawa ne suka mutu tun daga cikin watan maris lokacin da kasar ta saudi arabia da ta samar da sojojin haɗin kan kasashen larabawa domin yakin 'yan kungiyar shi'ait na huti da ke tawaya kasar ta yemen labaran na zuwa muku ne da fafaroma francis ya yi kira ga hispaniya wanda ke zaune a nan amurka musamman ma mabiya ɗariƙar katolika da su gaba da nuna dauriya a duk lokacin da suke gudanar da ibadansu a nan ƙasar Fafaroma ya yi wannan kalamin ne salin da ya kai ziyarar kwanaki biyu a philadelphia a ziyarar da yake yi a nan amurka fafaroma wanda ya wa taron jama'a musamman wa jawabi cikin harshen spanish ya ce kar su manta da yadda suka samu kansu a nan ƙasar ya ce yana kira gare su da kar su yi ƙasa a gwiwa sakamakon irin ƙalubalen da za su yi karo da shi na wata sabuwar rayuwa a nan ƙasar fafaroma ya ce kamar waɗanda su gabace su a nan ƙasar haka su ma sun kawo wa ƙasar wata babban kyauta ga masu masaukin nasu don haka kar su kyamaci al'adun da suka zo da su daga ƙasashen nasu har ila yau fafaroma ya ce kar su manta da irin darasin da suka zo da wa masu masaukin nasu da shi domin ko abu ne da zai kara bunƙasa ƙasar da rayuwar amurkawa dama dai jocin katolika na nan amurka ya yana goyon bayan yanci rani da suke da yawansu 'yan hispaniyawa ne har ma suke neman a basu mafaka na adadinsu da ya kai miliyan goma sha ɗaya waɗanda ba tantance ba ƙasar faransa ta ƙaddamar da harinta na farko ta sama a kan 'yan ƙungiyar isil na syria a daidai inda ta yi ƙudurin kai harin bayan ta kwashe sati biyu tana nazarin inda za ta kai wannan harin sai dai ba wani cikakken bayanin inda su kai wannan harin amma prime minister kasar na faransa manuel val ya ce kasar faransa na wannan ne domin ta kare kanta daga harin na 'yan isil ofishin shugaba francois holland ya faɗa yau lahadi cewa harin na safiyar yau lahadi an yi shi ne da sanin sojojin da kasar amurka ke wa jagoranci wanda suke yaƙi da 'yan tawayen iraki da siriya sanarwa ta bayyana cewa ƙasar ta faransa ta ce a shirye take ta yaƙi 'yan tawaye domin kaucewa ci gaba da barazanar su suka ce kuma za su kai hari a duk lokacin da suke jin cewa harkokin tsaron kasar na fuskantar barazana dubban 'yan gudun hijira ne daga kasar siriya da iraki suka yi tururuwa zuwa kasar croatia a jiya asabar domin neman abin zaman gari da zai bunƙasa rayuwarsu mahukuntan kasar suka ce wannan don ya karu ne sakamakon buɗe bakin iyakarta da sabiya bayan sun kulle har tsawon sati guda sakamakon dangantakar da ta yi tsami tsakanin ƙasashen biyu haka kuma wannan ya zo makonni biyu bayan da kungiyar tarayyar turai ta kammala taronta domin yadda mutane masu yawan gaske ke shawagi a nahiyar ta turai wanda rabon da su ga irin wannan tun lokacin yakin duniya na biyu a cikin 'yan sa'o'i da buɗe bakin iyakar na ƙasar ta croatia an yi kiyasta cewa 'yan gudun hijira da yawan su ya kai dubu goma ne suka tsallaka zuwa cikin ƙasar mahukuntan suka ce babban wato suka ce babban birnin ƙasar ya karbi 'yan gudun hijira har su dubu goma sha biyar daga cikin 'yan kasar da suke su miliyan hudu da rabi Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya. To bayan da jihar Taraba ta tabbatar da rasuwar Amirul Hajjinta na bana kuma sarkin zin mai martaba Fantizin Alhaji Abbas Sambo. A cikin turmutsitsin da ya fara kasar Saudi yanzu haka da wasu manyan sarakuna da ma talakawa na ta tururuwa zuwa jihar Taraba wato jihar ta Taraba domin yin ta'aziyya ga Ibrahim Abdulaziz. kamar yadda bayanai ke nunawa mai martaban ya mara sune shi da matansa biyu yayin turmutsitsin a wani yanayi na ban tausayi to ko mai sarakuna ke cewa game da wannan rashi da al'umman jihar taraban suka yi eh alhaji abubakar ya hala sarakin kwaji abin ya ji jika kasa ya ji jika kasa gaba daya mun asara gaba to ai da ramin shi dukan mu nan ne zamu mu tafi na kira da babban murya su yi hakuri da juna su yi hakuri bayan mutuwa su yi hakuri kara wani fitina ya tashi ba su yi hakuri mm, su yi hakuri da yi zama lafiya gwamnati tana son zaman lafiya kara yi abubuwa Alhaji Gura Mabawa ne tafi danzin ya ma bayyana yadda suke ji a yanzu. To mariga dai ya bar babban gurbi wadda muna roƙon Allah cikin ikonsa ya ba mu da samu cikin wannan gurbin da mariga ya bari. Ya yi mulkinsa cikin shekara goma sha tara an samu zaman lafiya a ƙasan nan babu ni bambancin addini ko kabilanci an samu zaman lafiya wannan ƙasan namu duk jiya ba wanda kai ƙasan nan zaman lafiya. don haka gaskiya muka mu babban gurbi muna roƙon ubin Allah ya ba wanda zai cika mishi wannan gurbi da cikin wadda Allah zai ba mu rahotanni da na cewa tuni har an fara batun kowa zai gaji sarkin batun da wazirin masarautar mr lanus ibrahim ke ma kira ga al'ummar masarautar da kwantar da hankula eh yan uwa manya da mata duka al'ummar mutanen zin ina roƙonku ku daɗa haƙuri ku danna zuciyanku abin da ya faru da mun nan yin allah ne ba yin mu ba a ƙasa mai sarki ya tafi ya yi ibada kuma mun tani allah ya ɗauka kashi a yi hakuri a shi gaba da zaman lafiya a godewa allah kuma a zaman lafiya a kuma ji duk abin da ya faru kuma mu roki ubangijin allah addu'a ne yanzu kowa zai yi a ci gaba da yin addu'a don allah ya taimake mu komai da duk za a yi a yi shi a kare lafiya cikin waɗanda suka kai ziyarar jajen sun mahara da manyan sarakunan najeriya da kuma kusoshin gwamnati yayin da kawai yanzu ma fiye da mutum biyar suka nuna sha'awar su na ɗarewa ka raga ciki har da wasu kusoshin gwamnatin jihar taraban ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya to su ma hukumomin jihar Niger sun tabbatar da cewa alhazansu biyar sun bata a kasar saudiya ba a gansu ba ga mustapha nasir batsari da ci gaban labarin Daga cikin mutanen biyar dai har da babban akanta na jihar Niger Alhaji Shehu ke Muhammad da kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin aikin hajjin da gwamnatin jihar Niger ta kafa barista Isa Abubakar. Babban sakataren hukumar jin daɗin alhazan jihar Niger Sheikh Musa Ibrahim ya ci kawuwa yanzu suna ci gaba da neman waɗannan mutane. Kamar yadda ya shaida mun ta waya a hirar da nai da shi da sanyin safiyar Lahadin nan. a ɗaya daga cikin members na amirul aji shine barista isa abubakar mu dai muna cikin bincike har yanzu amma ba mu tabbatar da al'amarinsa ba don dai ba mu gan shi ba tare da aka jira na Lagos State. Cikin sauran alazai kafin mu bar mu na sai ya rage guda uku da mu muke nema ba mu gan su ba. Eh, guda hudu ne jiya amma fortunately kafin mu taso daga mu na ya dawo ya zo ya same mu A halin da ake ciki dai jama'a da dama a nan jihar Niger na cikin halin damuwa da rashin sanin tabbas akan 'yan uwansu da ke can ƙasar ta Saudiya a sakamakon rashin samun cikakken bayani. Alhaji Isa Adamu tsohon sakataren hukumar alhazan jihar Niger ne ya ce sun fara samun labarin da ba a tabbatar da shi ba game da wasu alhazan jihar Niger. akwai jihar Niger da ba a gani ba yanzu wasu ma nan Allah ya masu cikawa don akwai wanda labari ke cewa iyalansu an ce an ga gawan daya ko biyu daga cikinsu da aka je nema amma dai har yanzu ita hukuma ba ta yi wani cikakken bayani ba wanda zai gamsar da al'umma na halin da ake ciki. Na'am, kamar su waye kuke jin cewa an ga gawawakin su? Eh, kamar dai akwai wani dan uwa haka namu Babu shakka dai jinkirin samun cikakken bayanin tamkar wata annoba ce ta afkawa jama'a a nan gida Najeriya, musamman ga waɗanda 'yan uwansu na jini ke can ƙasar ta Saudi Arabia. Sheikh Aliyu Adarawa shine shugaban malaman Izala a nan jihar Niger. Domin mutane suna buƙatar samun bayani, tun haka muna jira matukan saurare kuma muna buƙatar mu samu bayani Allah kuma ya taimake su akan wannan aiki su isar da sako shi jinkirin rashin bayanin nan wani illa yake haifarwa illar da yake haifarwa gaskiya wata musiba ce ta biyu domin mutane suna cikin juyayi suna tunani duk wanda dan uwansa yake can in bai samu bayani ba hankalinsa baya kwance saboda haka ko sa da sauran mu'amalar su ta da kullun tana cikin wani hali kafin ya samu bayani tuni dai wasu kasashen duniya a ciki har da wasu jihohin najeriya suka samu cikakken bayanai game da makomar alhazan nasu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A ƙasar Kamaru ma ofishin ministan cikin gida da hukumar alhazan ƙasar sun bayyana adadin 'yan ƙasar da suka halaka ko suka jikkata ƙasar ta Saudiya ga Muhammad Awal Garba da cikakken bayani daga ƙasar ta Kamaru. mahajjata guda 21 ne suka riga mu gidan gaskiya guda 123 kuma sun samu raunuka 77 sun ɓace har yanzu ba amo ba labarin su shugaban ƙasar kamaru mustabiya ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda suka rasu sannan ya aikawa sarkin saudiya nasa jajan kuma ya ce ofishin jakadancin ƙasar kamaru da ke ƙasa mai sarki za su yi ƙoƙari na samu labarin waɗanda suka salwanta kan haka ne na yi wa usman yusuf tambaya kan wannan hatsari da ya faru a yayin da mahajjata suke jifan shaidan a matsayinsa na jagoran masu zuwa aikin haji ga abin da ya ce na ganin rashin nitsuwa da rashin bin wato tsari shi zai kawo ga haka waɗansu daga cikin 'yan uwa ne a wannan sun fito domin kasan tsarin yanzu da aka yi a wannan wurin wurin jifan shaidan cewan hanyar da 'yan shiga suke wanda suka fita bara su haɗu da su ba to shi aka zo aka samu a yanda hanyoyin suke haɗuwa shi suka samu wani hanya ya ɗan buɗa shi suka nemi su bi wannan suna dawowa su kuma suka shiga to masu tsaro kuma da suka ga haka shi suka rufe saboda kas sauran jama'a su shiga a rufe wanda suka yi na masu zuwa ta bayan shi suka zo suna hawa kan waɗancan to a nan kaga ya kawo mutane wannan hatsari har waɗansu babu numfashi da sauransu aka mu hawa kan waɗansu su kuma 'yan tsaron ɗin da masu tafiyar da abin abin ya zo ya fi ƙarfinsu hakika duk wanda ya ce gwamnatin saudiya ta yi sakaci a wato tafiyar da aikin hajji karya ne kika mutanen nan sun woru kuma wallahi suna aiki fi sabilillahi shi dai dan adam dan adam ne alhaji ruwanu sharubutu shi ma ya yi mana nasa tsokacin kamar haka irin abu haka ya so ya faru mana wata rana a kofar masallaci mun fito cikin masallaci kenan babu daman wucewa matse mutane aka dinga matse mutane ba dama kai da irin abin da ya faru na haka ya so ya ji wayan suna zuwa ta hagu wayan su ta dama wayan su zuwa gaba sojoji kuma abin har gagare su ma suna sun dauki lasfika ne kowa da abin magana nan abin da ya faru ma wayannan ne da nake daukar shi dai kwanan su ya kare muna roƙon dai saudiyan su kuma su da tsari su san da tsari don aka ce mutane ne wayan su suka suka bi ta hanyar da ba bi suka haru da wanda suke zuwa to kaga wannan laifin ne sojojin da suke tsare-tsaren wannan aikunan ne su za a tambaya su faɗi ya aka yi suka bar mutane suka wuce wannan hali ni in za tambaye ni nawa sosai in ce arabi saudi su yi wani tsari wanda in mutum ya fara ya taba zuwa sai kowa da ya tambaye biza ba za a ba shi biza ba a bar sai ya kamar shekara biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare kuma ya kiyaye gaba Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar kamaru ashe mutuwa ke baki da sabo mutuwa ke baki da tausai mai raba kullum so na masoya inna sai ki Wata cibiyar yada sabuwar fasahar zamani mai zaman kanta ta haɗa gwiwa da gidauniyar MacArthur ta Amurka sun yi ma 'yan jarida taron bita a kan illolin yin amfani da wasu kalaman da ake ji a kahohin yada labarai waɗanda ke haihuwar da rikici da tashin hankali tsakanin al'umma. Wakilinmu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya halarci taron kuma ga rahoton da ya aiko mana. manufan taron da shi ne zaburar da manema labarai dangane da yin amfani da munanan kalamai da ka iya haifar da tunzuri a tsakanin al'umma mabambanta da addinai da zafafan kalamai da kuma yin yarfin siyasa Malam Isa Garba shine jami'in cibiyar ya yi bayanin makasudin taron. Dalilin shine cewa mun faro tun daga lokacin da aka fara hidima na siyasa. Ah, daga fara hidiman siyasa muka ga cewa siyasa ta koma wata iri ana nema a keta Najeriya ta bangare-bangare. wannan bangare na sukan wannan bangare da kalamai da suke fitowa daga dini da kabila da kalamai da suke fitowa daga mutanen da suke da tasiri akan sauran al'umma sukan yi maganganu kuma da za su iya canzura al'umma din sai muka ga mafi da hanya ita ce mu san yadda zami mu a ta bangaren mu doɗe wannan kama a wannan kaga mun na neman 'yan jarida ne musamman su aiki a gidan rediyo wanda su ne suke ba da dama ta hanyar su ne masu waɗannan maganganu suke isa al'umma idan da ba su ba da dama ba to al'umma din ba za ta ji abin da aka faɗa ba kuma komin munin abin da aka faɗa in dai ba a ji shi ba to bai zama mummuna ba to kana jin wannan bai karo da yancin faɗan albarkacin baki ba eh, akwai yancin faɗan albarkacin baki daban yancin kuma tunzura al'umma daban shi duk lokacin da ake magana yancin haɗa eh, ba albarkacin baki a lokaci guda kuma ana kiyaye abin da zai tunzura wani da lokacin da kake da yanci yancin ka kuma bai baka damar ka tunzura wani ba malam abdulgani rufai aliyu gaya program officer ya yi ƙarin haske game da yadda za a tantance kalamai da ka iya sa yin tunzuri. To shi kalami wanda za a iya ce mashi kalamin ɓatanci yana da siffofi kuma akan duba wasu gaɓoɓi nasa na farko akan duba waye magana sannan kuma akan duba wa suwa ake so a isarwa da saƙon yauwa sannan kuma akan ɗauka cewar eh, shi maganar da aka yi an taɓa amfani da ita a wani lokaci ta haifar da fitina ko kuma tana dauke da wasu sufofi kamar misali mai da wasu mutane a siffanta su da dabba ko dai wani abu makamancin haka a kaskantar da su so irin wayannan sannan kuma a duba a tarihi wannan kalaman suna da wani wani nakas wanda idan aka yi amfani da su wasu mutane suna ganin da su ake to duka akan auna irin na abun wasu daga cikin mahalarta taron sun bayyana shi da cewa sunana ahmad arab abubakar na kafar yada labarai ne ta brc fm da ke Garan azare to hakika wannan taro da muka zo ya nuna mana cewa tabbar wannan illolin akwai su da dama to kira na anan shine zan yi kira ga hukumar ta ce ko kuma maganganu musamman ta bangarorin gidajen rediyo da talabijin watan nbc ta iya ta wajen fadakar da su 'yan jarida da kuma 'yan siyasa da shugabanni kan illar a magana ko kuma in ce yarfan kalamai a tsakani domin magana ita ce za ta iya lalata al'umma kuma magana guda ɗaya ita ce za ta iya wayar da kan al'umma Sana Beatrice Gondi. Ok, ina aiki da leadership newspaper. Wannan taron na ga kokari domin sun mana magana sosai akan mummunan kalamin da ake amfani da shi a yada labarai kuma sun mana sun mana bita sosai a kai kuma. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. duniya. Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Grace Alheri Abdu da Shirin Bishara. Omnipotenset misericordeus, qui nos die media respirare concedis. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da kowa shirin bishara. Papa Roma Francis yana ziyara aiki a nan Amurka da ke cike da tarihi ta fannoni daban-daban. Banda kasancewa ziyararsa ta farko a nan Amurka tun da ya zama Papa Roma, ya kuma kasance Papa Roma na farko da ya jawabi a zauren majalisar dokokin ƙasar. To kafin mai nisa bari mu ba ku tsirabar da abokan aikinmu Ladan Ibrahim a yau da Ibrahim Ka Almasi Garba suka kawo mana da suka je tarbar Fafaroman. da tsare da ladan ya samo daga fada white house wuri na farko da fafaroman ya fara yada zango da yake wa bakon nasa marhabin shugaba obama ya ce yana cike da farin cikin cewa yana wa bako mai dauke da abubuwa da yawa musamman abin da ya shafi tausayin marasa matsugunni zuwa waɗanda yaƙi ya daidaita ya kai ga mutanen da ba su da cin yau balle na gobe ya ce fafaroma mutum ne mai nuna ƙauna ga wanda ake nuna wariya da sauran waɗanda ke cikin halin wayo na allah shugaba obama ya bayyana fafaroma a matsayin jangwarzo wanda ya daɗe yana taka rawa wajen ganin ƙasashen da ke faɗa tsakaninsu sun sasanta domin runguman zaman lafiya ya ce sautari kalaman fafaroma na kokarin kyautar rayuwar mai dan karamin karfi ne da ma al'umma baki daya da kuma shugaba obama ya tabo batun dangantaka amurka da cuba sai ya ce ba shakka fafaroma francis ya taka rawar gani wajen ganin amurka da kasar ta cuba sun mayar da hulɗan da ke tsakanin su ga da abin da shugaba obama ke cewa game da wannan batu which holds out the relations between our countries greater cooperation across our hemisphere and a better life for the Cuban people. mai girma fafaroma muna godiya kwarai da gaske na irin rawar da ka taka tsakaninmu da mutanen ƙasar cuba inda ka dage sai da kaga mun sake kulla zumuncin da ke tsakaninmu da mutanen waɗannan ƙasar sai dai shugaba obama bai kammala jawabinsa ba sai da ya taɓo irin yadda fafaroma ke taiwan faɗakar da mutane 'yancin barin kowa ya addininsa a nan ma ga abin da shugaba obama yake cewa here in the united states we cherish religious liberty. Mu a nan Amurka muna mutunta 'yancin addini domin ba ruwan wani da addininka kowa na da yancin yin duk irin addinin da ya zaba musamman irin wannan lokacin da ake kashe mutane domin kawai sun ce ga addinin da suke son su bi shi ko nasu jawabin roma francis ya ce a sa na bako a wannan kasar yana cike da farin cikin cewa zai samu zarafin baiwa masu rike da harkokin demokuraɗiyyar kasar irin nasu sha'awar da zai bunƙasa rayuwar jama'a gaba ɗaya ha kuma roma ya ce zai kai ziyara a philadelphia domin ganawa da iyalan mutanen da suka shiga cikin halin damuwa da kuma ya taɓo batun rawar da 'yan ɗarikan katolika ke takawa wajen ciyar da amurka amurka gaba sai fafaroma francis ya ce catholics mabiya ɗarika katolika da ke nan amurka har kullum fata da kokarinsu shine ganin an samar da al'umma mai juriya da sanin ya kamata musamman akan abin da ya shafi 'yancin gudanar da addini to da yake fafaroman kuma ya taɓo batun dumamar yanayi ya ce akwai buƙatar mutane kowa ya ba da nasa gudunmuwar domin kawo sauƙi ko kuma ƙarshen wannan matsalar Ibrahim Almasi kuma ya tarbi fafaroma a Majalisar Dokokin Amurka. Mr. Speaker, the Pope of the Holy See. Da haka aka shelanta shigowar fafaroma Faransa cikin ginin Majalisar Tarayyar Amurka da ake kira Capitol Hill. Fafaroman ya yi jawabi ga majalisar mai shaƙi da manyan mutane ciki har da mataimakin shugaban kasa joe biden da kakakin majalisar wakilai john bena da manyan alkalan kotun kolin amurka da sauran jami'an gwamnatin amurka da 'yan majalisar tarayyar amurka da jami'an diplomasiyya da dai sauransu papa roman ya fara jawabin nasa ne da cewa i am most grateful for your invitation to address this joint session of congress in the land of the free at the home of the brave. Ina mai matuƙar godiya da gayyata ta in yi jawabi ga Majalisar Tarayya a ƙasar 'yantattu kuma albarkatattu, inda aka ji daɗin wannan kalamun aka yi ta tashi ana miƙewa ana ta mai tafi. Cikin muhimman batutuwan da Fafaroman ya taɓo a jawabin nasa, har da canjin yanayi da ake takaddama a kai. wanda ya ce ya kamata 'yan majalisar tarayyar amurka su yi amfani da tasirinsu wajen magance shi sauran batutuwan da ya taɓo sun hada da wajibcin kawar da fatara da yunwa da yaƙe-yaƙe yana mai allah wade da masu sayar da makaman yaƙi don kawai su samu kuɗi fafaroman ya kuma nuna muhimmancin iyali musamman ma ga matasa wani muhimmin batu kuma da ya taɓo shine na 'yan gudun hijira inda ya ce ya kamata a tallafa musu ya sake jaddada cewa ko shi ma iyayensa baƙi ne a ƙasar da suke We, the people of this continent, are no fearful of foreigners. Ya ce, Mu mutanen wannan nahiyar ba mu tsoron baƙi, saboda mu baƙi ne a da. Fafuroman ya burge taron yayin da ya yaba da salon da Martin Luther King ya bi wajen gugurmayar neman 'yancin baƙaƙen fata ta hanyar lalama. Bayan da ya gama jawabin nasa, sai nan da nan aka tashi a hukumance. Gracia, Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji tarihin Paparoma Francis da ake bayyanawa a matsayin mutumin da ya fi kowanne farin jini a duniya. Yanzu a madadin abokan aiki na Ladan Ibrahim a yawa da Ibrahim ka almasi Garba da suka ɗauko rahotanni Sai kuma a Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa biri salama Allah Uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom a gaida grace alheri abdu yanzu ga ladan ibrahim ayawa da takaitattun labaran duniya ta buƙaci ƙasar saudi arabia da ta nemi gafara game da mutanen nan 769 da suka mutu kana wasu dama suka ji rauni sakamakon aikin hajjin da ake bana a can kasar shugaban addinin ƙasar ayatollah ali khamenei ne ya faɗi haka a shafinsa na duniyar gizo ya ce ƙasar saudiya ta amincewa duk wani abin da ya faru sakamakon wannan haɗarin laifinta ne kuma ta roƙi al'umman musulmi na duniya ahuwa musamman 'yan uwan waɗanda wannan lamari ya rutsa da su ya ce domin wannan abu ne da ba za a taɓa mantawa da shi ba kuma wasu ƙasashe za su bi diddigin wannan al'amari yanzu haka dai an kashe ɗaya daga cikin manyan-manyan sojojin ƙasar saudi arabia a kudancin ƙasar inda take da bakin iyaka da ƙasar yemen kamfanin dillancin labarai na ƙasar ta saudi arabia ne ya bayyana cewa brigadier general ibrahim hamzi wanda shine mataimakin kwamandan runduna ta takwas yana cikin aiki ne na kare ƙasar nasa ya samu rauni shi dai hamzi yana aiki ne da sauran sojojin jazi kuma ya mutu ne a asibiti da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahe da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye saboda kamar da yadda kuka sani yau da daddare ba mu da wani shiri ka mu yi sallama da ku ga gaisuwar sashen hausa zuwa ga malam zabairu mai matala a da magaran ƙasar jamhuriyar nijar da kuma malam zanaidu kowa da fatan duk suna nan lahiya yanzu a madadin ladan ibrahim a wanda ya karanto labaran duniya da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Caleb Getachew da injiniya mu Mr. Voitek zanga-zanga dindindin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hata alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. This program has come to you from the Voice of America, Washington.